عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى مدين الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيو لهدي ترى قوة رمضان شكرا تلقوا 138 wanda ya daidai da hudu ga watan ga watan shida shekara ta 2017 da izinin allah za mu tashi aya ta 41 ah, aya ta 42 a cikin suratul isra na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا الله سبحانه وتعالى قل لو كان معه آلهة ƙul ya musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam laukana ma'ahu aliha da akwai wasu ababen bauta ma'ahu tare da allah ba shi ba kama ya ƙulu na kamar yadda suke cewa muna bauta musu ne don su kusanta mu zuwa ga allah tabaraka wa ta'ala ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila zulfa ba wani abu ya sa muke bauta musu ba sai don su kusanta mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan idan abin ya zama haka labtagau da sai sai nemi sabilan tafarki ila zil arshi zuwa ma'abucin al'arshi bayan yi ma'ana an ba da ma'ana guda biyu akan wannan ma'ana ta farko labtagau da za su nemi sabilan tafarki wani irin tafarki tafarkin kau da mulkin wannan allah ɗin zil'arsh da ruguza shi da yi masa juyin mulki saboda me domin zama su ne kadai suke da mulki suke tafi da komai kamar yadda yake faruwa a duniya ake yin abu na siyasa idan wani ya yi kafaɗa da kafaɗa da shi sai ya yi diyan da ya yi zai ture shi ko kuma kamar misali an yi zaɓe wani ce to aini ban yadda da zaɓen ba su biyu suka yi takara kowa shugaban ƙasa yake so to idan aka ce ga wanda ya ce wanda ya ce bai yadda ba me yake so kenan shi ma sai ya zama kafaɗa da kafaɗa da shi a wajen tafiyar da wannan mulkin sai dai aiko kowa a gawa zai ture wani to su ma haka da zai sinima wannan tafarki da za su ture ainihin zil ma mabucin al'arshi ko kuma ma'ana ta biyu shine ƙullau ga ya musu lauka na ma'ahu aliha da ce akwai wasu ababen bauta ma'ahu tare da ubangiji to labta gauda za su nemi sabilan tafarki ila zil arshi zuwa ma'abucin al'arshi kenan su da sai su yi ƙoƙari su zama ainihin su wa'ina ababen bautawan da sai su zama su ma sun zama wato suna neman shiga da kusanci izuwa zil'arshi ma'abucin al'arshi to in ya zama haka kenan ashe ba su cancanta su zama ababen bauta ba to shine shehu muhammad amin a yi magana a zuwa ulbayan game da waɗannan ma'anoni guda biyu kafin nan yi magana a kan ma'ana ta loga ice ƙara al-jumhurul alƙira'ata kama ta ƙolon jumhurin ƙura wanda muke da su guda bakwai qira'a mutawatira guda uku mashahuriya guda hudu shaza to jumhurinsu mafi yawansu sun tafi akan kama ta na maimakon ainihin kama ya ƙuluna bita ilkhitab waƙara ibn kathir wa hafsu an asim su waɗannan makarantu guda biyu ibn kathir almakki da kuma hafs a daga asim al-kufi sun karanta kama ya kolo na biya'i alghaiba eh, to malamai suna da fuska biyu game da wannan fuska ta farko ne anna ma'anar ayal karima ma'anar wannan aya mai girma laukana ma'allahi alihatan ukhra da akwai wasu ababen bauta tare da ubangiji kamar ya zumul kufaru kamar yadda kafirai suke riyawa to gawo. da waɗannan allolin da ake bautawa sun nemi ila dil arshi zuwa ma'abutun al'arshi sabilan tafarki ila ila mughalabatihi zuwa sirrin jaye da shi wa izalata mulkihi da kauda mulkinsa la'annahum domin su idan a wannan lokaci ya kunu na shuraka in an ce ainihin sun yi kafada da kafada to sun zama abokan tarayya kenan kama ya fa'alul muluku ba'dhum ma'a ba'd Kama yadda sarakuna a duniya suke yi tare da junansu in wani yayi kafada da wani sai ya yi ƙoƙari ya kau da shi ce subhanallahi wa ta'ala an zalika waluwan kabir Allah ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka ɗaukaka mai girma akan haka to wannan ma'ana ɗin na cewa da za su yi ƙoƙarin su tuye mulkin Allah su yi masa juyin mulki ayoyi da dama sun zo sun karfafa wannan ma'ana daga ciki akwai faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yace mattakhadha Allahu min walad wa ma kana ma'ahu min ila idan لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون ما اتخذ الله من ولد الله بريك أبا وما كان معه من إله ولا أبن بوتا باب شي تارد الله سيشي كأي إذن دا أشي أكوي لذهب كل إله بما خلق دا دون أبن بوتا يا تفد أبن دي هلتا wannan janye in mutane ya yi janye su ya ce nasa ne wancan aljanu ya janye ya ce to kai ni mutane ba za su bautawa shi kuma ya ce to aljanu ba za su bautawa ba domin wannan yan nawa ne ni na halitta su wancan ya ce ai ni kuma ni na halitta wancan shi ma sai ya ce bari janye su wala ala ma ala ba'd da shashin su ya nemi ya rinjaye akan shashi ya nemi ya ture shi ya kwace mulkin ya ce subhanallah tsarki ya tabbata wa ubangiji amma ya suku daga wannan abin da suke sifaita ba zai yi Allah a ce gashi da wani dan tawaye ko da wani wanda yi daidai da shi wanda zai zo ya ce ya yi halitta shi ma ya ja da shi ya ce ai shi ma ya halitta ko ya ce ani ne da sama ta ƙasa kai shi kuma ya ce ani ne da sama ta sama duk babu wannan alimul ghaibi shine masana abin da yake bayar shahadati da bayanai fa ta'ala amma yushrikun Allah ya dauka gabarin abin da suke tara shi da shi hakanan aya da ta ce lauka na fihi ma alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun da ce alloli guda biyu ne suke cikin samai da kasai akwai allan sama akwai na kasa la fasadata duk da sama da kasan sun ɓaci in sama ana son ta zub da ruwa na kasa ce ni ba zan karɓa ba ko kuma a'a na kasan yana son ruwa ya ce na sama ni ba zan zubo da shi ba ko kowace ba za ta samu biyan bukatar ta bakin shi sa yace sai su baci. kaga kowanne mai zama Allah mai iko ba ke cikakken iko baki subhanallah tsarki ya tabbata wa da rabbil arshi ubangiji al'arshi amma yasbun gabar abin da suke spaitawa kamar yadda yake faruwa yanzu za a ce ƙasa kaza ko gama za ka samu a ce ai kashi ɗaya bisa uku na ƙasar ba shi yake iko da shi yana hannun yan tawaye to kaga bai zama shugaba mai cikakken iko ba wannan ƙasa domin bai isa sojojinsa su shiga can bangaren ba shi da 'yan sanda a can bangaren ba shi da ma'aikatu a can yan bangaren ba shi da komai sai dai sunan dai ana kiransa da sunan ƙasarsa kenan bai cika shugaba mai cikakken iko to allah haka zai faru gare shi don haka wannan ma'ana da suke idan an tafi a kanta to allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka ta ba zai yiwu a ce ga wani wanda yake ja'in ja da shi a cikin mulkin sa ma'ana ta biyu labtagau ila dhil arsh da sun nema zuwa ma'abocin al'arshi sabilan tafarki tuqarribuhum ilayhi wanda zata ta su ma ta dinga kusanta su zuwa gare shi la bi fadlihi saboda sun yadda cewa ya fi su wa badala wa yadullu li hadha al akwai ayoyi da suke shiryawa ga wannan ma'ana kamar fadan Allah subhanahu wataala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabahu to waɗannan da suke ainihin roƙon ubangiji yabtaguna ila rabbil wasilata sai zama suna neman hanya kenan zuwa ga ubangiji ayyuhum aqrab to waye zai zama mafi kusanci su da ake tsananta da su ko wanda suke tsananta da su waye zai zama mafi kusanci zuwa ga ubangiji to idan suka yi haka kenan sun yadda Allah kenan shine gaba da su tunda har suna neman su ma su samu kusanci zuwa gare shi da wannan ne ya tabbata cewa ma'anar farko a ainihin ko kuma duk ma'anonin biyu suna nan amma kowanne ainihin ubangiji su subhanahu wata'ala na farko ubangiji ya tsarkaka gabarinsa na biyu ba shakka ne gaskiya cewa dukkaninsu masu bukata ne zuwa ga ubangiji dukkaninsu masu kokarin neman kusanci ne ainihin zuwa ga allah tabaraka wa ta'ala na'am yace subhanahu sarki ya tabbatar masa wa ta'ala ya dauka amma ya kulu daga wurin abin da suke faɗa uluwan kabiran daukaka wacce take mai girma kenan ma'anar farko suke nufi cewa da za su kokari su juye mulkin Allah ko su kifar da shi ko su ja in ja da shi a cikin masarautarsa ga wannan ya ɗaukaka ubangiji ya ce yana da irin wannan ɗan tawaye ko mai ja in ja babu shi na'am تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا آه. <clears throat> سوى دون أوكا دقيق ya zama shine kadai tilo abun bauta to tusabbihu lahu samawati sab'a sammai bakwai tana tasbihi ga ubangiji tana tsarkake shi irin tsarkake wanda ta dace da shi subhanahu wata'ala wal ardu kasai bakwai suna tsarkake Allah tabaraka wata'ala wa man fihin da waɗanda suke cikinsu ya zo da man mai hankali masu hankalin ciki har su ma suna tsarkake ubangiji wato ainihin mala'iku da aljanu da mutane da suke ciki su ne masu hankalin samai da kasai waɗannan duk suna tsarkake ne to haka nan ka wani gurin ma ka ce wa ma da abin da yake cikin su wanda suke marasa hankali na halittu daban-daban da Allah kaɗai ya san iyakarsu na sarari da na cikin ruwa da na saman wanda ba mu sani ba da taurari da rana da watanni da wata duk tsarkake ubangiji subhanahu wata suke rana ba ta fitowa sai ta nemi izinin ubangiji in ta je faduwa sai ta yi gaisuwa ga ubangiji in za ta fito gobe sai ta nemi izinin za ta sake fitowa haka saboda ba ita ta yi kanta ba sai an mata izini ta fito shi sa ranar da baya so ta fito ta inda ta saba ba za ta fito ba an zo ƙarshen duniya ke gani ba wa in min shay'in dan kaka ce wancan wa man fihin da waɗanda suke ciki masu hankali su ne suke tasbihi sai ma mai duka ice wa in min shay'in babu wani ko menene mai hankali ko mara hankali mai motsi ko mara motsi mai rai ko mara rai na domin za mu maganar maganar tusabbiu akwai ra'ayin malamai cewa mai rai abu mai rai shine yake ainihin tasbihi to wani min shay'in babu wani kowane iri ne shi kuma ko menene shi illa yusabbihu face yana tsarkakewa bi hamdihi da godiyar ubangiji yana tsarkake Allah ainihin tabaraka wa ta'ala walakin la tafqahuna tasbihahu sai ba ku fahimtar tasbihin da suke inna waqiqa ubangiji kana haliman ya zama mai juriya ne da abin da bayan sa suke duk da shi ya cancanci wannan kuma ya tsarkaka gabarin wani a ainihin abokin tarayya sa'annan samai da kassai suna tsarkake shi amma kuma za ga ɗan adam mai taurin kai mai jiji da kai yana kafirce masa a wani lokaci kuma yana saba masa amma Allah ne masa hakuri yana yin juriya da abin da yake masa wafuran mai yawan gafara ne duk da taurin kan da ya masa da kafirce masa da amma in ya dawo kuma ya ce ya tuba Allah sai dube shi sai karɓi tubarsa don da ya nuna Allah tabaraka wa ta'ala mai ainihin juriya ne shi sa kalmar halim ta fi kalmar sabur domin halim yana ji in yana gani ana yi kullum kullum kullum kullum amma kuma yana bari to na allah subhanahu wata'ala ba don ba shi da ikon kamuwa, a sai dai tausaya bayansa ko za su dawo su tuba sai ya fi musu abin da suke wannan tasbihi kamar yadda aka a aya ta nuna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi komai yana yi wa allah ainihin tasbi sai dai ba ma fahimta saboda mai saboda harsunan mu sun sha bamban halittar mu ta sha bamban ka kwado zai yi tasbihi amma ba lalle mu gane sa ba ainihin akuya za ta yi tasbihi ba lalle mu gane ta ba haka shauran halittu rana ta yi tasbihi ba lalle mu gane tasbihin ba saboda ba mu da luga irin ta ta wacce za mu gane amma ku dukkaninsu masu tasbihi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wanda yake alhayawanat masu rai wal jamadat da sandararru ba nabatat da tsirrai duk suna tsarkake ubangiji na ka zo hadisin bukhari daga abdullahi dan mas'ud yace kunna nasma'u tasbiha at-ta'ami wa huwa yu'kal abdullahi dan mas'ud ya zo a cikin sahih bukhari yana cewa muna yin tasbihin abinci lokacin da ake cinsa sai wanda Allah ya hore wa ya zo a hadisin Abu Zar Abu Zar ita Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau wasu tsakon kwani a hannunsa fasami na tasbih sai ji suna yin tasbihi ka haninin nahali kamar irin kukan kudan zuma haka ya ji wannan tsakon kwanin ainihin suna tasbihi to kaga sai wanda Allah ya bawa ya ji ba kowa ne ainihin zai ji ba hakanan ainihin a hannun abubakar siddiq da umar da uthman da allah ya da su ainihin tsakonkwani ko wasu abubuwa makamantan waɗannan duk sun yi tasbihi ga allah ta baraka wa ta'ala kuma allah ya ba su dama sun ji to ba kowa ne zai ji ba sai wanda allah ya hore domin luga mu ba ɗaya ba ne salam magana mu ba ɗaya ba ne haka ne ya zo hadisin imam ahmad wanda ya fitar da sanadinsa har zuwa ainihin ibn anas shi kuma ya karɓo daga babansa anas allah ya kara masa yarda shi kuma ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam annahu dakhala ala qaumin wa hum wuqufun ala dawabin lahum wa rawahil ya shiga gurin wasu mutane suna tsaye akan ababen hawansu wasu akan raƙuma wasu akan dawakai suna tsaye suna hirarrakinsu wasu suna cin kasuwa eh, a kan ainihin waɗannan dabbobi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irkabuha salimatan wa da'uha salimatan ku hauta tana lafiyayya ku kyale ta tana lafiyayya wala tattakhidhuha karasiya li ahadithikum ka ku rike ta ainihin kujeru ne hirarrakin ku fil akan hanyoyi wal aswaqi da kasuwoyi ku tsaya akai kuna cin kasuwa farubba markubatin khairun min rakibiha mai yiwa ne a bar hawan tafi wanda yake haya a kanta a wajen me ba a halitta ba amma a wajen yi wa Allah ibada don yi da Allah bauta ta yi ta shi yawan tasbihi ta fi shi yawan tsarkake ubangiji don haka wa aksar zikiran lillahi ta'ala ita ta yi wannan abin da kake kai ta fi ka yawan ambatan Allah haka ka kuma da ita ainihin kujera ku dai ku hauta ku ta kai ku inda za ta kai in ta je ku aji ku sauka ku ɗaure ta ta huta ku kawo ruwa ku bata ku kawo abinci ku bata amma ku mai da ita ita ce a bar zaman ku ku yi hirar ku a kai ku ci kasuwa a kai ko tana tsaye a rana to wannan an shiga haƙƙin dabba ku kaga addinin musulunci ma yana tausaya dabbobi baya so a wahalar da su baya so a cutar da su to ya kaga wannan hadisi ya nuna dabbobi ma ainihin suna tasbihi Kuda haka ya tabbata kenan cewa wa in min shay'in illa bisabbihu bihamdihi babu wani abu face yana tasbihin Allah tabaraka wa ta'ala na'am ah, saɓanin da aka samu shine wa ah, da ya ce wa in min shay'in illa yusabbi bi hamdi yace kullu shay'in hai duk wani abu wanda yake me wanda yake ainihin mai rai to wannan ra'ayin ɗaya daga cikin magabata ne shine a ah, ƙata da yace a cikin faɗin Allah subhanahu wataala wa in min shay'in illa yusabbihu bi ce kullu shay'in fihi ruh duk abin da yake da rai min shajarin na daga bishiya aw shay'in fi ko wani abu da yake da rai yace domin Hassan da dhaha sun rawaito a faɗin Allah subhanahu wataala wa in min shay'in illa yusabbihu hamdi qala su biyun nan suka ce kullu shay'in fihi ruh duk abin da yake da rai haka an samu daga ainihin abul khattab jarir yace mun kasance muna zaune da yazidun raqashi tare da shi akwai hasan a hasan din yana da wani abinci tare da shi a wannan gurin ya dora shi akan ainihin teburi da zai ci sai yazidun raqashi yace ya aba sa'ad yusabbihu hadha al wannan teburin kaga ya zama mai tunda ya zama teburi ya zama busasshe ya zama matacce wannan teburin yana yin tasbihi da kala sai ce kana yusabbihu marratan da yana yi wato lokacin da mai lokacin da yana ɗanyi ainihin akwai rai a cikinsa lokacin da yana ɗanyi akwai rai a cikinsa to kenan faka annal hasan allah ta'ala haɓa ila annahu lamma kana hayyan fihi khudratun kana yusabbihu kenan sanda yana danye busasshe kore yana tasbihi lokacin da aka yanke shi ya zama ice ko ya zama kata ko busasshe tasbihi ya yanke wannan ra'ayin da suka tafi a kai ke. sun karfafa su ma magana su da hadisin abdullahi dan abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu kabarbari guda biyu sai tsauri saurara a wani kango sai tsaye saurara ya ce ku saurara ku saurara fa inda huma yu'azzabani wala yu'azzabani fi kabiri ana musu azaba amma ba don wani babban abu ake musu azaba ba ɗayan su ya kasance baya kowa daga bawali ko kuma baya suturtuwa lokacin da zai bawali ɗaya kuma ya kasance yana tafiya da annamimanci yace sai ce a kawo masa wata zanganiyar dabino ɗanya sai raba ta gida biyu sai dasa ɗaya a wannan kabari ɗaya a wannan kabari sannan manzala sallallahu alaihi wasallam yace la'allahu yukhaffafa anhuma ma lam yayi basa mai yiwa ne za a dinga musu saukin wannan azaba da suke sha matukar waɗannan zangannin wato dabino ko itan dabino da aka dasa ba su bushe ba kinan za su ci arzikin tasbihin da waɗannan bishiyoyi ko kuma ice na dabino suke yi suna ɗanye in sun bushe kenan sun yi daina wannan tasbihi su kuma su koma cin shan azawarsu da suke sha wannan yana daga abin da suka ɗebe kewa da shi to amma kuma ai mun ga kututturan dabino wanda manzala yake hawa yana hudu ba a kai ai ya bushe ko amma kuma yana tasbihi yana yin tasbihi wanda wannan suke malamai suke ganin ashe bai shafi kawai danye ba a da danye da busasshe duk suna mai suna tasbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala domin wancan ruwaya ta tasbihin kututturan dabino lokacin da annabi ya daina hawa kansa yana yin kuɗi ba abu ne tabbatacci da haka kenan idan muka haɗa hadisan guda biyu za mu ce dukkanin abu duk wani abu yana yin tasbihi ga Allah sawa'un busasshe ne ko kuma danye ne na wa min shan illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura Allah mai yawan juriya ne ainihin kuma gabayinsa a bisa laifin da suke aikatawa ghafuran kuma mai yawan gafara ne idan sun tuba zuwa gare shi kenan juriyar da yake ba dan ya bari ba ba dan bai sani ba ba don ya manta ba a rahama ce ta su subhanahu wataala ko bawa zai zo ya dawo ya nadama abin da ya aikata ya tuba wannan shi sa ake sanya saurin tuba bayan aikata laifi don Allah yana cewa da mala'ika na hannun hagun kada ya saurin rubuta abin da bawa ina laifi kowannan bawan zai tuba zuwa ga Allah tabaraka wataala kuma ko da laifin mai maimaituwa ne ɗazi ya yi ya tuba yanzu ya sake ya tuba Allah mai yawan gafara in dai zai tuba tuba na gaskiya to Allah subhanahu wataala zai masa gafara naka ake son bawa da ya ji wani abu na kuskure ya ci to Allah mai tuba Allah ka yafe mu Allah sai dubu wannan sai ya yafe mu sai zama ba a rubuta mai wannan laifin da ya aikata na'am وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا نعم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نعم yana nuna ba ko da washe ba duk sanda bawa yi abu Allah yake kama shi da laifi ba yana masa juriya din saboda ayar ta ce walau ya'khudullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka ala dhariha min dab walakin yu'akhiruhum ila ajalin muslim da allah zai dinga kama mutane da zarar sun yi laifi da kayi laifi yanzu a kama ka sai azaba sai kaza ma taraka ala zahari min dabba da allah bai bar wani abu mai dindiki a bayan kasa ba da ya gama da mutane domin wane ne baya laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bani adama khata duk dan adam yana yin yana yin laifi annabawa suna yin tarko aula tarko aula shine da ba abin da suka yi din nan da to da hakan ba shi yafi ba da ba su yi shi ba da shi yafi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce da annabi afallahu anka lima azinta lahu Allah ya yafe ma amma me yasa kai musu izini to irin sa shine tarko aula da bai musu izini ba da shi yafi to amma Allah ya yafe ma to tarko aulan manzani kuma da abin gafartawa to kaga kenan su ma kenan suna yin tarko aula abin da ba da ba shi suka yi ba to da haka shi ne to ya kuma shauran mutane haka mutum ba wani wanda zai ce baya yin kuskure sai da abin da ake so saurin tuba wa khairul khata'in at-tawwabun mafifita a cikin masu yin kuskure masu yawan tuba da sun yi su ce astaghfirullah da sun yi su ce Allah mun tuba wa idza qara'ta al-qur'ana idan ka karanta alkur'ani ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah ja'alna za mu sanya bainaka tsakaninka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah da tsakanin waɗanda ba su imani da lahira ba hijaban mastura tsari masturan wanda yake abin kariya zai kare ka daga sharrin waɗannan mutane mai tambaya jiya cewa wani lokaci mukan fassaro gaba sannan mu dawo baya to idan da muna so mu haɗa ayar ta haɗu a fassarar mu ta hausa to sai mu ce wai za karata alƙur'ana idan ka karanta alƙur'ani ja'alna sai mu sanya hijaban tsari masturan abin karewa bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah tsakanin kai da waɗanda ba su yi imani da lahira to a hasance sai fi tafiya da amma alƙur'ani ba hausa ba ne akwai balaga akwai fasaha akwai bayan da a cikinta ka wani sa'in sai ka ga kamar ana gaba ana baya to wannan yana nuna irin yadda allah subhanahu wa ta'ala yake karin yake kare annabinsa yake kare annabinsa a lokuta da dama wanda aka nufi sharri gare shi sai allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya kawo masa kariya ya kawo masa tsari daga irin sharran. masu sharri wanda suka nufe shi da shi daga cikin wannan akwai kissar da hafiz abu ya alal mausili ya rawato da saninsa har zuwa zini bin Tadros. shi kuma ya karbo daga asma'u binta abi bakar siddiq ta ce lokacin da tabbata da abi lahabin ta sauka sai al'aura ummu jamil wato al'aura mai harare garke ummu jamil matar abu lahab sai ainihin ta zo walaha walwalatun fi yadiha fihrun wato ta zo da yake mai kyau ce farko kafin ainihin ta yi muni saboda mummunan niyya ga annabi salasalam da take da shi tana walwali tana kyalli a hannunta akwai ainihin wato dan dutsen dutse na da ake murza abubuwa na nika irin karamin nan ta zo ta ce muzammaman na au a na? wa dinahu qalaina wa amruhu asaina wai ta zo tana ta tana wannan waƙar wai abin zargi muka zo gurinsa wanda muka ƙi addininsa kuma muka iya bin umarninsa tana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam Mazala yana zaune abubakar yana tare da shi lokacin da ta sai sai na abubakar ya ce ga wannan ta taho fa yana nufin me yana nufin ita ummu jamil yace ina tsoron ta ta ganka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna halan tarani manzo Allah yace ba za ta ganni ba wa qara'a qur'anan sama bihi manzo Allah ya karanta wasu ayoyin alqur'ani ya nemi tsari da su na'am to to to to shine ta zo kuma sai ta kasa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambaya bakar ina mutum amma ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yana daga ciki wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wannan ya nuna qur'ani ainihin abin neman tsari ne in ka karanta shi da niyyar neman tsari to Allah subhanahu wa ta'ala sai tsare ka kenan zaka iya tawassuli da shi a wajen ainihin neman tsari neman tsarin duk abin da yake damunka za ka iya neman tsari da shi wannan a sawa'un ayoyin da suka zo dama na neman tsari kamar ƙarshen suratul baqara na amana rasulu hai zuwa karshe ko kuma irin su kula'uzai ko kuma a kawai ka karanta wata ayata alkur'ani ka tsananta da ita wajen neman tsari a wurin allah allah sai ya tsare ka domin karatun ƙur'ani ibada ne kai kai ka nemi ainihin tsari da abin da kai ibada da shi na karatu to Allah subhanahu wataala sai ya tsare mutum to haka nan ya zo imamul qurtubi yake faɗa kamar yadda nan sheikh muhammad ya rawaito daga gare shi yace ya ga wannan a aikace inji imamul qurtubi yace shi ya gani a aikace yace wala qad ittafaqa li bi biladina al-andalus بحسن منثور من أعمال قرطبة مثل هذا ita irin wannan kariyar da Allah yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ita ya faru gare ni a nan garinmu na Andalus ita wa anni harabtu amama al'adu wa anhaztu ila nahiyatin anhu ita na gudu daga kawun abokan gaba na fake zuwa wani guri wani guri na samu na fake zuwa gare shi falam albat an kharaja fi talabi farisan yace sai wasu mahaya dabbobi guda biyu sai suka fito nema na wa ana fi fada'in min al-ard yace gurin da nake kuma filin Allah ne sarari ne filin qa'idun laysa yasturuni anhu ma shay Ice ina zaune ba wani abu da ya kare ina nesa amma suna ainihin suna hango ne suka taho wa na qarawa awwalu surat yasin wa ghairi dhalika min alquran ina karanta farkon surati yasin da wani wannan ina neman ainihin tsari wurin ubangiji da sababin karanta waɗannan surori ayoyi da surori yace fa abara alayya da suka zo sai suka wuce ta gurina tun رجع من حيث ja'a suka sake komawa inda suka fito wa ahaduma yaqulu lil akhar ɗayansu yana cewa ɗaya haza dibala da harshensu haza dibala wai ma'anar dibala haza shaitan wannan shaitan wai sun hango shi amma yanzu sun zo gurinsa amma ba su iya ganinsa ice wa amallahu azza wa jalla absarahum falam yarawni Allah ya makantar da su ba su gani wannan ya nuna cewa ashe ayoyin alkur'ani abubuwa ne da za a iya neman tsari da su a kodayaushe. hatta ainihin zikirai na abin nan mun san isar matashin sahabin nan da aka kama shi aka je aka sa shi a ɗaki aka kulle aka sa a ɗakin ma aka sa masa sarka amma da ya ja hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya kwance masa sarkan nan ya buɗe masa ɗakin ya kama hanya ya yi tafiyarsa bal ya kora ma dabbobinsu Allah ya sa musu kasala da bacci da lala ba su iya ganin su ba har ya bagar Na haka shi kariya a wurin Allah su wani wata ba guraye da layu da kaza su ne shi sa salama ya ce. wasallam yace man a tamimatan hmm, wanda ya sa tamima guru ainihin laya la a tamman lahula kada Allah ya cika masa abin da yake so domin dogaransa zai zama da waɗannan abubuwan amma idan ayar Allah ya ja ya san Allah kenan shine mai kariya naka bai ja komai ba sai ayarsa Shi ne mai kariya sai Allah subhanahu ala ya zo ya kare shi ba tare da komai ba kuma bai fita daga biyar Allah bal ma yi ibada kuma sai ya dada masa imani ainihin a cikin zuciyarsa na kenan وجعلنا akinna amma su kafirai da mushirikai mun sanya akinna tun rufe. ala qulubihim a bisa zukatansu an yafqahuhu ma'ana fala yafqahu ba za su fahimci alqur'ani wa fi adanihim waƙar mun sa musu darma ainihin a cikin kunnansu ba za su ji ba ji na fahimta gane ko naka marasa rabu idan sun ji Alƙur'ani ma ba za su fahimce shi ba marasa rabu idan sun ainihin a an karanta musu shi ba za su gane abin da ake nufi da shi ba domin ainihin ba su da rabu wai za zakarta rabbaka fil qur'an idan ka ambaci ubangijinka a cikin alqur'ani wa da wushi kadai wallau sai su juya nufuran suna masu gudu ala adbarin a bayansu ba sa so su ci wannan dama aikin shaidan ne duk sanda aka ambaci alqur'ani gudu yake yi kamar yadda ya zo a rawayi daban-daban za a yi kiran sallah da ya ji an ce allahu akbar ya gudu sai an gama ya dawo in za a yi kama ya dawo ya gudu sai an gama an zo za a yi sau an kama sau ya zo ya shiga tsakanin mutane yana mai yana kokarin ya bata musu sallar su haka nan idan ka yi sajada ya gudu idan wani abu ya zo ma ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya gudu to wanda baya son ya ji ambatan Allah to haka nan shaidan daga cikin mutane shi ma baya san ya ji an ba an ambaci Allah da zarar an ambaci Allah to sai ya gudu ya juya yana mai tsurawa da gudu saboda baya son ya ji wani wannan yana shafar wasu da dama yana shafar abubuwa da dama wani da abu da za a ce Allah ya ce annabi ya ce shi baya son wani wani a ce to za a yi mana wa'azi wannan za mu ce wataƙila rashin fahimta da kuma rashin samun tarbiyya ta addini shi yake jawo ko kuma san rai ya yi masanin jayi saboda aya za ta ce yi kaza wata kila shi kuma ba haka yake son wannan abu ba ya fi so a bashi ya yi san ko aya za ta ce bar kaza shi kuma yana so lallai sai ya yi wannan abu na haka to baya so a karanta masa ainihin wannan aya ya fi son a bashi da san da son zuciyarsa na haka da zarar za a ce aya sai ta to shi yanzu za a yi wa'ayi yanzu za a ja aya yanzu za a yi kaza baya son wannan to duk sanda ya zama kuma ba a gargadi ba a wato shi dan shi zai zama tare da mutum shi zai dinga ba shi umarni shi zai dinga hana shi in za ka yi aikin alkhairi sai ya hana ka ko sai ya hana kamar mutum yana so ya taimako ya agaji eh, sai ya hana kamar yadda Allah ce a shaidan ainihin ya sa musu ainihin talauci ko eh, eh, shaitanu ya idu inna shaitana ya idu kuma alfaqara ko yi ne muka alkawarin talauci to haka sai ce in na bayar zan rasa in na bayar jari na zai rabu in na bayar kaza sai ga wannan sai saboda to yanzu tunda ya nisa da Allah Allah da ya ce a ciyar ni zan ninka ni zan ninka ninkin ba ninki sai nisa da faɗin Allah to sai dan sai ya zo kuma sai ya hana shi sai ce an ka bayar za ka rabu in ka bayar jari zai rabu in ka abubuwa ne da dama da zai sa shi to duk sanda mutum ya nisa da ambatan Allah da tuna Allah abubuwa to shi dan shi kuma ya samu guri sai zo shi zai sa ya yi shi zai sa ya ainihin ya bari نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا نعم كان الشيطان يعدكم الفقرة wa a amurkum bil fasha to haka ne inda an nisa da tuna Allah abubuwa to shaɗan sai zo sai sai bada ainihin umarni shi zai kuma hana shi kamar yadda wannan ayatu shaitan ya ya'idukum al faqa wa ya amurkum bil fasha nanu a'lamu bima yastami'una bi mu ne mafi sani da abin da suke sauraro zuwa gare shi idan ya idh yastami'una ilai lokacin da suke sauraron ka wa idhum najwa lokacin da suke da kuma lokacin da suke asiri a junansu idh yaqulu adh-dhalimun lokacin da az-zalimai suke cewa in tattabi'un ba kowa kuke bi ba illa rajulan sai mutum mashuran wanda yake ainihin cin abinci a ɗaya daga cikin maganganu eh? ai cin abinci ne irin kuke bi ko kuma in yattabi'una ba kowa ainihin eh, in tattabi'una ba kowa kuke bi ba illa rajulan mashuran sai mutum wanda aka yi masa ainihin tsafi amma suna nufin sahir mashur sunan mafa'uli amma ana nufin ismul fa'il sunan fa'il in tattabi'una illa rajulan mashuran ai sahiran sai mutum mai tsafi shi kuke bi wannan yana da kisa kamar yadda da dama daga cikin malamai suka rawaito daga ciki akwai malamin tarihi muhammad bin ishaq wanda ya rawaito da sanadinsa har zuwa ibn shahabi zuhuri ya ce annahu haddatha anna abu sufyan bin har wa abu jahal bin hisham wal akhnas bin shariqa وبن عمرو بن وهب الثقفي حليف حليف بني زهره خرجوا ليله ليستمعوا من رسول الله waɗannan mutanen da aka ambata sun fita wani dare don su ji karatun da manzo Allah yake wa huwa yusalli bil layli fi baiti yana sallah da dara a gidansa fa akhadha kullu wahidin minhum majlisan kowanne ɗayan su sai je kama guri yastami'u fi yana sauraron karatu. amma wa kullun la ya'lamu bi makani sahibihi kowa bai san cewa ɗaya yana nan ba fa batu yastami'una lahu suka kwana suna jin karatun annabi hatta idza tala al-fajr tafarraqu lokacin da alfijir ya fito duk sai suka rarrabu hatta idza jama'atuhum at-tariqu talawam lokacin da hanya ta hada su wannan ya fita nan wancan ya fita sai sai kuma can sai suka hadu talawam sai suka zargi junansu a ah, me ya kawo ka nan a ah, to kai me ya fito da kai a wannan lokacin kai kuma me ya kawo ka suka dinga zargin junansu faƙala ba a zo mu le ba a shasin sai ce da shashi la ta'udu to shikenan daga yau kada kowa ya sake fitowa ولو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيء yace suka ce da wani daga cikin wawayen mu zai gan mu bai da sai ku sa masa kokonto a ransa cewa mu mun hana su ji mu kuma mai kawo mu naji zai ce to la na barawa hatta na ta hatta la na barawa hatta na la suka ce to ba za mu bar gurin nan ba sai mun yi wa junan mu alƙawari ba za mu sake zuwa mu ji karatun sa ba fa ta'ahadu ala zalika thumma tafarraqu suka yi alkawari akan haka sannan suka falamma asba al-akhnas da akhnas ya waye gari bin sharik akhadha asahu sai ɗau sandansa sun kharaja sannan ya tafi ta ta abu sufyan bin harb fi baiti ya je gurin abu sufyan a gidansa fa qala ce birni ya aba hanzala ta'ar ra'ayka fi ma samita min muhammadin yace to abu hanzala ba ni labari na ji ne yanzu ga alkawarin da muka amma me ka game da abin da ka ji jiya muhammad yana karantawa قال يا أبا ثعلبة والله لقد سميت أشياء أعرفها وأشياء ما ما أعرف أشياء أشياء أعرفها وأعرف وأشياء ما أعرف ما يراد بها إتناجي أبو ajiyan nan wasu abubuwan na san su na san abin da ake nufi da ita na ji wasu abubuwan kuma ban san su ba ban gane kuma abin da ake nufi da su yake gaya akhanas akhanas sai ce wa ana wallazi halaftu bihi ita ni na rantse da wanda nake rantsuwa da shi qala thumma kharaja min indihi hatta ata aba wai ni ma haka yake masa rantsuwa ni ma haka wasu abubuwan na gane wasu abubuwan ban gane shikenan sai fita daga Abu Jahal sai shiga a ainihin hatta a ata aba Jahal ai je gidan Abu Jahal bada khala ya shiga gurin sa fa qala ya abal hakam ma ra'ayuka fi ma sami ta min Muhammad me raye ka game da abin da ka ji daga muhammad wala ma za su mita me na ji tanada'a نحن wa banu a وبن عبد مناف الشرف sai abu jahal ya ce to abinda za ka fahimta fa mu da banu Abdi munaf mun yi jayayya na mulki at'amu mun yi majayayya na samun ɗaukaka at'amu fa at'amna sun ciyar mu ma muka ciyar wa hamalu fa hamalna sun dora a ainihin dawakai na alkhairi zuwa gurare daban-daban mu ma mun dora wa aqaw fa aqina sun bayar mu ma mun bayar duka ba wanda irin jaye da wani mu da su banu abdu manaf wane ne dangin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta iza tajafaina ala rakab a lokacin da muka zauna akan abun hawa wa kunna ka farasai rihan muka zama kaman wato ainihin bakin wato abin tsere guda biyu ba wanda ya riga wani qalu minna ya yatihi alwahyu min sama sai suke son sai sun ɗaukaka a kanmu sai suka ce wai akwai wahayi da ake mana daga sama famana ta nudriku hadihi wallahi la nu'minu bihi abadan wa la nusaddiquhu suka ce to wallahi mu ba za mu yadda da wannan mu kuma ba za mu gazgada su ba kenan so suke su ɗaukaka a kanmu su fifita a kanmu ba kama anhu al-akhanas akhanas sai tashi gaban sa wata rako ya kyale shi wannan abubuwan da suka je suka ji din nan suka zo kuma suna yin ainihin tattaunawa a tsakaninsu to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace nahnu a'lamu bima yastami'una bihi mu mun fi su sanin abin da suka ji idh yastami'una ilayka lokacin da suke sauraron karatun alkur'ani daga gare ka wa idhum najwa da lokacin da suke suna wannan tattaunawa ainihin a junan su a ba za mu dawo ba a mu dawo idh yaqulu adh-dhalimun lokacin da azzalimai suke cewa in tattabi'una ba kowa kuke bi ba in kun bi shi illa rajulan mashuran sai mutum wanda yake matsafi suna kokarin sa hana ainihin abin shi cewa mutum ne mai tsafi mutum ne boka mutum ne mawaki mutum ne mahaukaci da shauran maganganu da suke faɗa hudu annabi sallallahu alaihi wasallam allah ya tsarkake shi gabarin irin waɗannan maganganu da suke faɗa wannan ɗabi'a a jahiliya aka ta kasance da farkon musulunci to har zuwa yanzu haka ne idan ana son a ɓata mutum to dole a samu wani abu da za a makala masa dole wata an san abin da yake faɗa na gaskiya ne amma saboda rashin rabo ko kuma saboda hasada ku sai ga an ɗauko sabuwa kuma ana zuwa ana mamaka masa ana sukansa da shi domin a kore mutane gabarin wannan alkhairin da yake tare da shi wannan har yau haka yake har gobe haka yake shafa bakin fenti ba wani abu bane samu ba mun karanta ne anzur kaifa darabu amsal ka duba ka ga yadda suka saba ma misali badallu sai suka bata fala yastati'una sabilan ba za su iya shiryuwa zuwa hanya ta gaskiya ba Allah ya da wannan wani lokaci su boka ne wani lokaci wani lokaci ainihin mai tsafi ne da shauran maganganu da suke faɗa to sallallahu alaihi wasallama ya nisanta gabarin wannan abin da suke faɗa na'am وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم ۖ فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون